الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يو أشرين دا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دريه دو دا تلاتين دا دا wadda wannan rana ta yi daidai da a wato biyu ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma ta kalandar miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ma'anonin littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma sanya mu a cikin masu karanta shi haƙƙa tilawati akwai tambayoyi na farko waɗannan 'yan uwa ne suka ce muna nema a yi wa mahaifiyarmu addu'a domin ta rasu wata hudu baya kan allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata ya haskaka kabarinta kuma ya ba ku ikon wato yin birro a gare ta hata bayan rasuwarta wannan ya ce yaya azumin mutumin da ya musulunta da yamma zai rama wannan azumin ne wanda ya musulunta da yamma da wanda ya balaga da yamma da wanda wato ya zamanto kan cewar ya dawo daga tafiya da yamma to a ba tilas ne ya kame bakinsa ba wanda ya musulunta da wanda ya balaga da wanda ya zamanto cewar ba shi da lafiya mara hankali ya farka wato ya farfado daga rashin hankalinsa waɗannan mustahabbi ne a gare su su kame bakinsu tunda wajabcin azumi bai rataya gare su ba da daddare ne wajabcin azumi yake rataya tunda sai da daddare ne ake yin niyya don haka mustahabbi ne dai su kama bakinsu saboda alfarman wata amma ba wajibi ba ne kamar mutumin da ya yi tafiya ne idan ya dawo a cikin tsakar rana ta ramadan ya samu matarsa ita kuma ta yi tsarki daga haila a cikin tsakar rana babu laifi zai iya saduwa da ita tunda a lokacin nan ba su zamanto shan azumin da suka yi bisa uzuri ne ita mai haila haramun ne ta yi azumi shi kuma matafi ya ɗaukan makansa ruksar tafiya sai sifar tafiyar ta yanke masa a cikin tsakiyar rana saboda haka ba wajibi ba ne ya kama bakinsa mustahabbi ne don haka wani ya daga cikin surar da malamai sukan kawo su ce mutumin da ya dawo daga tafiya ya tarar da matarsa ta yi tsarki daga haila a cikin ranar watan ramadan wato shi za su ce maka mutumin da ya sadu da matarsa a cikin ranar watan ramadan kuma babu kafara a kansa alghazul fuqaha kenan kacici kacicin fukaha. sai a ce maka wanne ne wannan to wannan shine ansa matafiyi da ya dawo da rana gida ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila to wannan ya halatta gare shi ya kusance ta to don haka shi wannan wanda ya zamanto kan cewar ya musulunta a tsaki a da yamma mustahabbi ne ya kama bakinsa amma ba dole ba amma zai rama azumin wannan rana tunda ya samu juz'insa wato a cikin ya samu juz'insa a cikin watan ramadan khitabin yin azumi ya hau kansa don haka azumin wannan rana ya hau kansa bayan sallah sai ya rama azumin wannan rana na'am su ma haka eh, wata sura ce ita ma <laughs> wannan ya ce yana neman aiki don haka yana neman 'yan uwa su taya shi da addu'a allah ya zaɓar masa mafi alkhairi eh, to allah ya zaɓa maka allah ya baka aikin muna yi kokarin dan yanzu neman aikin shine wahala kai kokarin Allah ya baka ya sa albarka a cikin wanda ya baka mm, amma an kana da zabi ne kana neman ka zabi wanne ne yafi amma yanzu ana nema ko wanne aka samu ya ake yi ka roki Allah madaukakin sarki ya baka kuma ya sa maka albarka wannan shine babbar abinda wato tashi abinda muke bukata a kasan nan hanyoyi wanda yake za a samu mutane su samu aikin yi ga jama'a Allah madaukakin sarki ya bamu ga hanyoyin arziki amma saboda wato rauni na da rashin ingancin mulki da muke da shi a cikin mu saboda kuma sabonmu ne allah maɗaukakin sarki ya sallada mana irin wannan hali allah maɗaukakin sarki ya yayi mana ya kalle mu da kallonsa na rahama wanda yake zai kawo mana sauki a rayuwarmu ya buɗe mana ƙofofin falalarsa wannan shi ma yana buƙatar addu'a don game da bashi da ake bin sa da sauran yan uwa musulmi eh wani shi yasa ai koyaushe muke ta addu'a din nan yana daga cikin addu'o'in mu koyaushe a cikin kunuti in ana yi da akan mimbari kan Allah ya biya bashi bashi basu suka ga wanda ake bin bashi dan shi bashi tashin hankali ne eh bashi tashin hankali ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare shi wannan tambayarsa da turanci yayi if a person is on the road traveling is it okay for him to carry on praying the nafila prayers he is used to since even the compulsory prayers are shortened wato yana tambaya ne cewa mutumin da yake tafiya a hanya to ya halatta a gare shi wato ya ci gaba da yin sallolin nafila tunda hatta sallar farilla ma an rage ta to ya yi nafila kuma eh, to wannan a kwarai ya yi tambayar tana da ma'ana kwarai da gaske kuma domin amsa wannan tambayar akwai hadithin abdullahi dan umar a cikin sahihul bukhari yana tafiya tare da almajiransa da abokan tafiyarsa in yana yin in aka zo sallah sallar kawai yake raka a biyu sallah azhar a biyu sallar la'asar raka a biyu sallar isha baya ƙara yin nafila kafin sallah azhar baya yin nafila bayan sallah sai ya ga waɗansu suna tashi suna yin nafila sai ya ce ni da zan yi nafila ai da sai in cika sallah ya ce na yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ban ga ya ƙara raka a biyu biyu ba da yake yi wanda wannan nakali ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin as-sunanur rawatib a cikin halin tafiya amma ya tabbata yana yin witbasa inda ta fuskanta ya tabbata yana yin raka'atayil fajr ya tabbata kuma yana yin mutlak in nafila akan abun hawansa amma idan aka sauka za a yi sallar farilla bayan nafila kafin sallar wala nafila bayan sallar to saboda haka anan sai waɗansu malamai suka ce babu nafilar da ake a halin tafiya sai wuturi sai raka'atayil fajr waɗansu kuma suka ce a'a bayan wuturi da raka'atayil fajir za a iya yin kowace irin nafila idan dai akan abun hawa ne amma a sauka dan a yi ta ba a yi ita kanta shafa'i da wuturi akan akan abun hawan yake yin ta amma raka'atayil fajir. sauka yake yi yayin da zai sallah asuba ya sauka yi sallah asuba sai ya rakata alfajir sannan ya sallah asuba saboda kun ga akwai tafsil kenan idan sallar rakata alfajir ne yayin da ka tsaya sallah asuba za ka yi ta amma duk sauran salloli ba a yin nafila kafin sallar sai kawai kai sallar farilla amma babu laifi kamar kana cikin tafiya an kusa a tsaya a yi sallah a zahar kuma kana da alwalarka kana cikin mota ko kana cikin jirgi ko kana kan abin hawan naka ko babur ko keke za a tsaya a yi sallah a zahar kafin a tsaya kai nafila kana akan abin hawa wannan surar ya halatta za ka iya yi saboda itlaƙin da aka yi an saki babu kaidi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila akan dabbarsa akan abin hawansa duk inda ta fuskanci shi duk inda ya fuskanta da ita afwan duk inda ya fuskanta ba sai ya fuskanci alqibla ba wannan mutlak ne saboda haka ya nuna dukkan nafila in akan dabba ne za zaka iya yi amma wanda za a tsaya a sauka da kan abin hawa sai raka raka'atayil fajr an fahimta to wannan shine tafsilin da yake akwai Don haka bai kamata ba mutum ana tafiya tare da shi musamman kuna tafiya a cikin jama'a an tsaya za a yi sallah ana ta jiran ka kai kuma kana ta nafila kai kuma ana ta ai mu saurara tukun dan dai dinta tafiyan mu daya mu tsaya a yi sallah gaba daya to ai wani bishi amma wani yana nafila to bari mu jira shi ta ka zo ka kawo mutane a takura ta ba gaira ba dalili kokarin wato kwaɗayinka akan lada kuma ka je ka tozarta sunna wannan ba sunna bane yin haka ba sunna bane na'am sannan wannan ya ce idan idan mutum zai kwanta zai karanta alkur'ani ko zai yi zikiri shi ma zai iya farawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam don fatan allah ya karbi karatun ko zikirin nasa keto wajen karatun alkur'ani da zikiri ba a shar'anta ba in haka ne ai sallah ma sai a ce za a yi mata haka kenan ka fara sallah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, in aka in mutum yace zai yi haka in mutum wannan kiyasin ne yace zai zo ya yi sai ya sallah ma kiyasi to in ka kaga ko haka ba mashru'i bane a cikin du'aul istifta addu'ar buɗe sallah ba inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallah da salati gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi yana buɗe sallah da addu'a yana buɗe sallah da zikiri yana buɗe sallah da karatu a afwan a to shine dai kamar zikiri din wajhatu wajhi lil fatara samawati wal arda hanifan yazo a karshen addu'a amma ba a ruwaito cewa yana buɗewa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a dai hadisi sahihi don haka wannan kiyasin ba ba bane idan zaka yi karatun alkur'ani ka fara karatun alkur'ani yayin da ka gama karatun alkur'ani zaka yi addu'a sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayan kai karatun alqur'ani kai addu'a sannan ka rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika in kai zikiri zikiri matsayin yabo ne ga Allah bayan kai zikir ɗinka sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai addu'a ka kai tawassuli da zikirin da kai da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a sannan ka rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a wato shi asalin babin ayyukan ibada ba a kiyasi ana bin nassi ne ba za ka ce tunda an yi haka wajen addu'a bar ne kiyasi wajen zikiri bar ne kiyasi wajen karatun alkur'ani bar ne kiyasi wurin nafila bar ne kiyasi wurin farilla a'a al'asul a cikin ana akwai ka'ida da malamai suke cewa al'asul fil ibadat at tawqif ka'ida wadda ake bi wajen ibada at tawqif wato sai ka samu tushe sai ka samu tushen yin abin dalilin yin abin asalin yin abin sannan za ka yi shi ba a kiyasi sannan ya ce naji kana cewa yawan ciniki ba shine samun arziki ba shine muke son don Allah kai mana ƙarin bayani a to watakila dai baka fahimci abinda nake cewa yawan ribar da ka samu ba shine albarkar ba shine albarkar arzikin da Allah zai baka ba ba shine arzikin ba yawan ribar da ka samu ina jin da munasabar da na faɗi wannan masu tsawwala farashi ne kan cewa mutum yana ganin kan cewa wata dama ce ya samu cikin azumi kasuwa ta bude ana ta zuwa mutane suna ta zuwa idan da mutum idan da mutum ɗari ne za su zo masa a cikin sati yanzu mutum dubu za su zo to idan da mutum kaga kenan ai abin na lissafi ne inda yana sa ribar naira goma kaga ɗari sau goma naira dubu to yanzu sai ga kan cewa tun da dubun nan za su zo kaga ya nuna kan cewa bukata ta karu don haka maimakon naira goma din nan in ya kara ya maida ta naira goma sha biyar tilas ce ta sa suke zuwa tunda dole suna buƙatar su sai kayan masarufi da kaga maimakon eh, dubu sau goma yanzu dubu sau goma sha biyar kenan sai ya samu dubu ɗari da hamsin a sai ya samu dubu goma sha biyar kenan ko a haka ne eh sha biyar sau dubu eh dubu goma sha biyar kenan maimakon da dubu ɗaya kawai zai samu yanzu kaga ya samu ninki har sau goma sha biyar to irin wannan tunani tunanin tunani ne ba duniyi tunani ne na duniya ba tunani ne na lahira ba ba tunani ne na duban Allah ba wato ba yawan arzikin shine ba a albarkar ita ce albarkar ita ce shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da uwar Anas ibn Malik tace masa ya Rasulullah gulaimuka Anas ud'u Allah la wannan ɗan yaron naka mai maka hidima ya rasulullah yi masa addu'a yace allahumma akthir lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqta allah ka yawaita masa ƴaƴansa da dukiyarsa kuma ka sanya masa albarka a cikin abin da ka azurta shi kaga bai tsaya kawai akan ya bashi dukiya mai yawa ba sai ya roka masa albarka albarka ita ake ne ita ake nema dukiya ya kankani in Allah ya sanya mata albarka sai ka ga tafi bisa dukiya mai yawa wadda babu albarka a ciki dukiya mai yawa wadda babu albarka a ciki ita ce wadda za ta janyo maka annoba da bala'i da tashin hankali da rashin bacci da rashin bacci kamar wani wanda yake cewa shi bai taba samun miliyan ɗaya ba ranar da ya samu miliyan ɗaya sai ya kasa bacci da daddare bacci sai ya gagara dan bai taba sanin yaya miliyan take ba tunanin ya samu miliyan din sai ya kasa to haka wannan ta zama to masa tashi hankali masifa wataƙila daga nan sai asibiti to kaga wannan shine ba to ba irin wannan ake so ba ana son abin da yake Allah madaukakin sarki zai sanya maka albarka a cikin sa komai kankanta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin yulhik kadan din da zaka bada haƙƙin godiyarsa ga Allah shine yafi alkhairi a gare ka bisa mai yawa wanda zai shagaltar da kai ga barin Allah jalla wa saboda haka wannan abin da ake nufi kenan ba wai cewa yawan ciniki ba shine samun arziki ba a'a yawan riba da ka samu ba shine wato a karshen wato ba shine wato karfin kashin arziki ba albarka ita ce kuma albarka din nan daga wajen Allah kawai take kuma za ka same ta ne idan ya zamanto kan cewar kaji kan bayin Allah a cikin mu'amalarka shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen masu ciniki yace almutabayyi <clears throat> almutabayi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa fa in sadaqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi tijaratihima wa in kadhaba wa katama muhiqatil barakatu fi tijaratihima masu ciniki su su biyu suna da zaɓi wajen su zartar da ciniki ko kuma kada su zartar da shi matsawar ba su rabu da majalisun da ake kulla cinikin ba idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin cinikin nasu da abin da ke cikin abin sayarwar nasu na aibi da hakikaninsa burika lahuma fi tijaratihima sai a sanya musu albarka a cikin kasuwancin nasu wa in katama wa in idan suka yi ƙarya suka ɓoye aibi muhiqatil barakatu fi tijaratihima sai a ɗebe albarka daga cikin kasuwancin nasu kaga wannan wannan ya nuna cewa albarka ita ce abin musulmi ya kamata ya rinka nema tun daga shi Allah yana rattaba sakamako a kanta cewa idan aka yi aikin aiki na gari Allah zai ba da albarka wanda yake nufin kan cewa albarkar ita ce abin nema albarka ita ce abin nema to wannan shine abinda wannan shine bayanin abinda wanda yake a bayanin sa ya gabata kamar yadda wannan dan uwa ya ambata na'am sai mu fara karatun mu yau insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Allah ya ce innan ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dalalan ba'ida hakika waɗanda suka kafurta kuma suka hana abu ta farkin Allah wato suka toshe ma mutane bin hanyar Allah suka kawar da su daga bin hanyar Allah qad dhallu dalalan ba'ida lalle waɗannan hakika sun bata bata wanda yake manisanci innan ladhina kafaru wa zalamu hakika waɗanda suka kafurta sannan suka yi zalunci kuma suka yi zalunci lam yakuni Allahu liyaghfira ba yadda Allah zai gafarta musu walali ya liyahdiyahum tariqa ba kuma zai shiryar da su ya zuwa ga wata hanya ba illa tariqa jahannam sai dai hanyar wutar jahannama khalidina fiha abada halin kasancewar su madawwama a cikin ta har abada wa kana dhalika ala Allah yasira wannan kuwa wancan abun ambato wancan sakayya wancan sakamako mai sauƙi ne a wajen Allah to bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana irin matsayin annabci da matsayin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hujjoji da suke nuna cewar Allah ya bayyana daga jinsin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wahayin alkur'ani da kuma labarukan da yake faɗa na amnabawan da suka gabace shi akwai hujja bayyananna da za ta sa dukkan wanda yake mai son Allah masoyin Allah yayi shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci amma waɗannan yahudawa sun kisi shaida don haka Allah ya ce to amma shi ya yi shaida mala'iku ma sun yi shaida kuma shaidar Allah ma ta isa to sannan sai kuma yake gargaɗi ga kafirai wanda ya haɗa da kafiran yahudawa da suke inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai na mushrikai wanda su ma suke inkarin manzancin annabi salawatullahi wa salamuhu alai Allah ya faɗi sakamakonsu ya ce hakika waɗanda suka kafurta kuma suke yin saddu an sabilillah asad wato sadda a fi'ili ne da yake da ma'ana guda biyu sadda ya siddu idan a'arada idan ya zo bilkasar lazim ne sadda ya siddu ai a'arada wato masu kaucewa masu gujirewa daga tafarkin Allah sadda ya suddu muta addini ya hana wani ya bi tafarkin Allah to hikimar kawo abin hikimar kawo alfi'ilul madi don ya hada dukkan ma'anonin guda biyu waɗanda suka kafirta kuma suka bujire matafarkin Allah kafircin wato inkari ne sannan bujirewar ga tafarkin Allah shi ma ƙari ne akan kafircin kuma suka hana waɗansu su bi hanyar Allah yahudawa sun kafirta sun bujire, sun yi bin tafarkin annabi sallallahu tafarkin Allah kuma sun hana waɗansu su bi tafarkin Allah ta hanyar wato rashin bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin littafinsu da kuma ta hanyar rashin ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin rashin ban gaskiyarsu wannan zai yi tasiri akan waɗansu masu raunin hankali su ce waɗannan fa su ne malamai su suke karanta littafi wanda aka saukar daga sama su ne suke da ilimin annabawa su ne suke da a cikin tarihinsu aka san kan cewa ilimin annabci da addini wanda yake saukakke daga sama yake tare da su idan har ba su imani ba wannan ya nuna kan cewar abin da suke da shi na ilimin addininsu shine ya sanya su ba su imani ba to kaga shi kansa wannan saddun ne an sabilillah shi yasa ake cewa malami idan ya ki bin hanyar Allah sai ya zamanto misalinsa misalin bai yahude ne domin za a rinka kafa hujja da shi wajen a bin hanyar Allah a ce a to ka ce wannan abin babu kyau bayan mun ga wani ma a gidansa ana yi malam wani ma shi ma yana yi malam wani ma shi ma yana yi saboda haka da aikinsa sai ya zamanto yana saddun an sabilillah shine misalin yahudawa to Allah ta'ala ya ce waɗannan qad hakika sun ɓata. bata wanda yake manisanci an kamanta bata da nisa tare da cewa wannan ana maganan nisa ne wajen masafa wajen tafiya to amma don a nuna maka cewa shi kansa batan ana so a kamantar maka da yadda za ka fahimci yaya bata yake ne saboda bata musamman aka kamanta shi da nisa na tafiya ana suranta maka mutum yana cikin sahara yana cikin ƙungurmin sahara wanda bai san yanda idan yana wanda yake yana tafiya akwai alamu waɗanda suke nuna masa hanyar da zai bi kwatsam yana cikin wannan sai iska ta taso irin guguwar sahara mai tafiya da yashi ɗinnan nan ta zo duk ta rufe hanyoyin irin abin da yake faruwa da masu tafiya a mota suke keta dajin agadas a saharar agadas za su tafi algeria suka ce dare yana yi kana kwanciya da safe da ka samu hanya kana ganin tayar motoci ga inda ake bi kana tashi sai ka ga duk gabas da kudu da arewa duk ka kasa gane ina za ka bi babu alamar mutum babu alamar mai kawo ɗauki bata haka za ka suranta shi yayin da kuma ya zamanto a ce ka yi nisa alal misali ka bar agadas da tafiyar kwana biyu babu wani gari kusa kuma ya zamanto hanya ta bace maka ka rasa inda za ka bi yaya halinka zai kasance ka san irin wannan shi za ka san cewa ka shiga cikin halaka to Allah ya ce wannan shine halin kafirai suna cikin bata bata manisanci wanda yake babu wani kusanci da za su samu ya zuwa ga shirya sannan Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci lam yakuni Allahu liyaghfira lahum waɗannan Allah ba zai taɓa yafe musu ba Allah ba zai yafe musu matsawar suna nan a cikin kafirci da zalunci ba kafircin a bayyane yake wato suka yi inkarin annabci suka yi inkarin sifofin suka yi inkarin bautar Allah jalla wa ala zalunci kuwa suka suka yi idan yahudawa ne da sauran kafirai wanda ba mushrikai ba zalincin yana cikin kan zaluncin da suka yi ma al'ummar duniya ta hanyar suka ɓoye sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sun cuci al'umma tunda Allah bai ba su ilimin littafi ilimin attaura ba sai domin su bayyana ma duniya yayin su bayyana musu sifofin annabi na ƙarshen zamani shi yasa ne ma Allah ya kyale su ya kyale musu littafin domin ya zamanto kan cewa su zamanto masu shaida akan gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ayoyin maka ulkafa qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kace Allah ya isa ya zamanto shaida tsakanina da ku da kuma masu ilimin littafi su ma sun isa su zamanto shaida ahlul kitab sun isa su zamanto shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da yahudawa suka zamanto kan cewa sun isa ba da shaida wadda Allah ya ce suna da ita kuma sun isa su zamanto shaidu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa sun zamanto manya-manyan azzalumai don wannan shine zalunci sun zalunci jinsin bani adam tunda suna da shaidar Allah suka isa bayyana ta wanda da sun bayyana ta wannan shine zai sa yawa yawan mutane su samu rabauta su samu tsira ranar alkiyama wa'annan mutane za su mujadala da su a wajen Allah yayin da suka kan cewa sun halaka ba su gane gaskiya ba saboda laifin waɗanda suke da haƙƙin su bayyana gaskiya ɗin ba su bayyana musu ba za su ce ba ku ne Allah ya ba ku ilimin littafi ba me yasa ba ku gaya mana ba ba ku ne ba idan ma mun zo mun tambaye ku sai ku ce ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila dan me kuka cuce mu za su yi mujadala da su a gaban Allah wannan yana da ɗaya daga cikin fuskar su. yana daga cikin su sun zalunci kawukansu yayin da suka ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda yake sako yana cutar kansa dukkan wanda yake sabo zaluntar kansa yake yi domin zai kai kansa zuwa ga ukuba zai kai kansa zuwa ga ukubar Allah zai hana ma kansa alhairai masu yawa saba ma Allah da kafirce masa yana kawo ma mutum takurar rayuwa a nan duniya yana kawo ma mutum rashin albarkar arziki yana kawo ma mutum gurɓacewar zurriya yana kawo ma mutum gurɓacewar rayuwarsa yana sanya mutum ya zamanto ga baki ɗaya shi kansa ya zamanto mai cutar rayuwarsa ne mai cutar wato samuwarsa ne a bayan ƙasa sannan kuma cuta ne ga manzan Allah masu cuta ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto suna bayyana hasada gare shi suna kin bayyana abin da suke da shi na ilimin da zai bayyana gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa ba a ba a ambaci waɗanda suka zalunta ba sai aka yi itlaqin sifar zalunci waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci ba a ce suka zalunci kansu ba ko suka zalunci mutane ko suka zalunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a nuna zaluncin nasu zalunci ne mai gamewa mai gama dukkan fuskar wanda ake zalunta sun zalunta wato kafirai babu azzalimai irin su shi yasa Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimu kafirai su ne ba wasu ba wasu su ba to Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai yafe musu ba baya kasa wannan lamu ita ce ake ce ma lamul juhud wajen malaman nahau lam wadda ta zo ta ta'alili wadda kafinta aka samu alkaunul manfi almadi shine kaga aka ce lam yakunillahu kana ce wadda ta zo a sigar madi baya kasancewa ga Allah kan ya yafe musu wato ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya yafe musu matsawar suna kan wannan sifa ta kafirci da zalunci suka mutu a haka wala li yahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shirye su hanya ba wala li yahdiyahum tariqa ba kuma ba kuma zai kasance ba ga Allah wato baya yiwuwa ga Allah kan ya shirye su wato ba za su samu shirya ba ba za su samu fita daga cikin wannan sifa ta su ta kafirci ba ma'ana matsawar suna cikin kafirci ba su tuba daga kafirci ba to daɗa kutsawa za su yi a cikin bata Allah ba zai taɓa shirya su ba illa tariqa jahannama khalidina fiha abada sai dai tafarkin wutar jahannama wato wannan yana daga cikin uslubi na balaga wato attakid takid ne bima yushbihu ma wato attakid bima yushbihu dhid wato an yi ta wato bil an yi takidin wato nisan su da aka yi daga bata da abun da yake zai nuna musu wato kishiyar abun da suke tsammanin za su samu wato kamar Allah ta'ala ya ce Allah ba zai shirye su hanya ba illa ana cewa illa sai su ce a'a to kenan akwai wata akwai wani fata a gare mu menene wannan hanyar wata da ake togaciya tariqa jahannam hanyar jahannama wato da yace ba zai shirye su ba akwai shirya guda ɗaya da zai musu ita ce ya shirye su zuwa ga tafarkin wutar jahannama sai su ce au to wannan yana daga cikin uslubin alkur'ani na wato kwankwasar zuciya wanda zai tsoratar da duk wanda yake ya sifantu ya cakuɗa da wannan sifa ta kafirci da zalunci sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin cewar shiriya zai shirye su ya zuwa ga hanyar jahannama shi kansa akwai gwalewa a gare su zan zo su ce a to a shirye da mu hanyar jahannama wannan ai ba shirya ba ce ya ce to ai ba abin da ya cancance ku illa a yi muku wannan to Allah ta'ala ya ce zai shirya da su wutar jahannama wato hanyar da za ta kai su wutar jahannama wannan ishara ne ga cewa kafirai yayin da suka dawwama a cikin kafircinsu da kuma zaluncinsu ba abin da za su karo a ciki illa nisa daga shirya illa dada wato shaidanci illa dada yin abu wanda yake na sharri da mugunta wanda yake kuma haka za ka gani akan dukkan wato hanyoyin kafirci da hanyoyin kafirai kullum da wato da tafiyar zamani sai daɗa ƙara kutsawa suke cikin ɓata sai da ƙara fito da hanyoyin shegantaka suke yi kamar har yanzu wato wannan abin da suka yi a china yana daga cikin abin da wato yake tayar da hankali a cewai wai sun yi madara wanda za a ba ma yara ƙanana jarirai amma wanda za ta cusa musu irin sha'awar da balagaggen mutum yake da ita wannan me ya kai wannan mugunta a cikin rayuwa to ita ce ɗabi'ar kafirci ɗabi'a kafirci kenan hanyar da suka shirya zuwa gare ta ita ce hanyar jahannama a kan wannan hanyar kan sun ƙware saboda haka wajen fanni daban-daban na sharri sun sani saboda haka ba abin koyi ba ne ba abin a ce za a rinka koyansu a kan abubuwan da suke a rinka a kan abubuwan da suke kuma ga su da hanyoyin yada yadda za a kwaikwaye su a intanet ne a magazin ne a wake-wake ne a filafilai ne dukkan hanyoyi wanda za su janyo mutane su kawata hanyar da suke a kai suna nan suna yi to Allah ya ce ba abin da yake ba hauta hanya yake shiryar da su ba illa hanyar wutar jahannama wanda kuma ya bi su shi ma zai je ya fada cikin ta ne Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya ce khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama har abada an yi takidin wannan dawwama su a cikin jahannama da cewa har abada domin a kore Daukan cewa watakila abin da ake nufi da dawamar lokaci ne mai tsawo za su zauna a cikin jahannama daga baya kuma ya zamanto kan cewar zaman nasu ya kare, a'a zaman su ba zai kare a ciki ba shi sa aka ce har abada wa kana zalika ala Allah yasira Allah ya ce wannan mai sauki ne a gare shi domin shi mai iko ne bisa komai mai iko ne bisa komai don haka Allah maɗaukacin sarki ya wannan ba abu ne wanda zai gagare shi ba domin shi al'aziz ne mabuwayi da ba abin da yake gagararsa jalla wa'ala نعم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان wato wannan yana daga cikin sirrin alkur'ani idan ya zama wato allah idan ya yi ban tsoro idan zukata aka ƙwanƙwashe su da abin da zai sanya musu razani da ban tsoro da narko to sai kuma allah maɗaukakin sarki sai ya kira domin a lokacin nan zukata sun hayyau sun shiryu kan wato gaskiya ta tasiri yayin da aka jefa ta a cikinsu bayan duk wannan bayanin wanda ya faro tun daga innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi aka bayyana irin halin yahudawa da rus da bayyana ɗabi'arsu da rusa hujjojinsu da kuma bayyana matsayin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyana yadda ƙarshen kafirai yake da mugusta hanyarsu da tafarkinsu to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jefa da'awa ya kira mutane baki ɗaya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan a cikin wannan akwai dalili akan cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kan larabawa kawai ba yana kiran dukkan jinsin mutane duk wani wanda yake insan ne shi mutum ne dan adam ba Larabe ne ba Farise ne ba Ture ne iyamuri ne Yarbe ne ba Katafe ne ba Haushe ne ba kowane irin jinsi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi take Allah ya ce ya ku mutane qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum haqiqa manzo ya zo muku wannan manzo ai ana nufin wannan manzo dan al din lil ahad ne wannan manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku a cikin cewar Allah qad ja'akum ya zo muku ya nuna kan cewa kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya ga ya kamata ne ya kira ba a'a abin da aka turo shi yake nan saboda haka wannan ya nuna Allah yana da ina ya gare ku ya ku mutane yanda ya sanya manzon nan zuwansa domin ya zo ya zuwa gare ku ne don ya isar muku da sako ba wani abu ne ya kawo shi rayuwar duniya ba ba ya zo ne ya kasuwanci ba ba ya zo ne ya zamanto sarki ba ba ya zo ne ya hayayyafa ya kare a yi masa kyakkyawan ambato ba a'a ya zo ne domin ya isar da sakon ubangijinsa gare ku ya ku mutane wanda wannan zai sanya su ce wato yanzu har ma kai ga cewa Allah yana da wannan inaya a gare mu Allah ya lura da mu ba ya kyale mu bane mu yi abin da muka so ya turo mana wani wato takanas domin ya tsirtar da mu daga cikin abin da muke ciki na wato halaka ya zuwa ga tsira sannan kuma ya ce bil haqqi min rabbikum da gaskiya daga ubangijinku ya dangana ubangijin ya zuwa gare su bai ce bil haqqi min Allah ba bai ma ambaci cewa ya zo muku da gaskiya daga Allah ba yace daga ubangijin ku ko mun san ubangiji ar rabb shine wanda yake mai halitta mai kuma kula da halitta wato wannan ubangijin naku da ya halicce ku kuma yake kula da sha'anunku yake renon ku yake isar da dukkan ni'ima a gare ku shine wanda yake ya ba da wannan gaskiyar da ya zo da ita fa aminu khairan lakum dan haka ku yi imani ya ku mutane ku ba da gaskiya khairan lakum ku zo ma abin da yake alkhairi a gare ku wannan uslubi ne wanda yake sananin larabci domin ba a bayyana khairan din nan meye ya mayar da shi mansubi ba wanda a cikin nan larabawa yana daga cikin wato abin da larabawa suna da yawan yin sa su yanke wata magana domin ya zamanto abin da suke faɗa abu ne wanda yake sananne a haƙiƙa ma wani ya daga cikin uslubin su wajen karin maganar su zaka ji sun ce hasbuka khairan lak ya ishe ka shine zai fi alkhairi a gare ka su ce wara aka ausa alak ka koma baya zai fi yalwa a gare ka to anan shine malaman nahawu suke sabani me ake kaddarawa wanda aka shafe din tunda dai shafe abu wanda yake sananne abu ne wanda yake ana yin sa a larabci kamar yadda dan malik yake ibn malik yake cewa wa hadfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma shafewar abin da yake sananne abu ne wanda yake halal a cikin larabci abin da yake an san shi kamar in aka ce man inda kuma waye a wajenku sai kawai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidun na ba in ka ce zaid ai an fahimci kan cewa kana cewa zaid shine a wajenmu to a larabci abu ne wanda yake sananne ana yi to sai malamai suke sabani malaman na hauzu wajen kaddara me ake nufi waɗansu suka ce khairan lakum ai a itu khairan lakum fa aminu ko kuma wa'tu khairan lakum ku yi imani ku je ya zuwa ga abin da zai zamanto alkhairi a gare ku wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf taqdiruhu iqsudu ko kuma i'tu ku yi imani ku nufi abin da yake shine alkhairi a gare ku wannan shine taqdirin sibawai waɗansu kuma suka ce a'a wannan wato masdar ne da aka shafe shi aka shafe shi masdarin na fi'ilin da aka ambata kafin khairan dinnan kamar taƙadirin cewa ake aminu imanan khairan lakum ku yi imani imanin da yake mai alkhairi a gare ku wannan shine mafi rauni a cikin fuskokin fuska ta uku shine fuskar kisa'i daga cikin malaman kufa shine cewar an shafe wato kana da ismuha aka bar habaru kana yana cewa wato ma'ana aminu yakunil imanu khairan lakum ku yi imani imanin sai ya kasance shine mafi alkhairi a gare ku kuma dama kana da sunanta ana shafe shi a bar khabar wa yahdhifunaha wa yubquna al wa ba'da in walau kathiran dhashtahar kamar yanda suke cewa qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba fama atidaruka min qawlin idha qila an faɗa abin da aka faɗa in sidqan in kana al-maqulu sidqan aw kadhiban aw kana al kadiban saboda haka ma'ana aminu yakunil imanu khairan lakum sai aka shafe yakunil imanu kana wa ismuha aka bar habar shine wa yahdhifunaha ay wa yahdhifuna kana wa yubquna al-khabar sikali al wato kamar Allah wato ma'ana Allah ya ce ku imani imanin zai kasance shine mafi alkhairi a gare ku wanda ke ka ga a cikin wannan musamman wannan takdirin wanda shine waɗansu malaman tafsiri suka rinjayar kamar imamu shaukani a cikin Fatihul qadir ya ce wannan duk shine ya fi a cikin aujo ɗin saboda akwai mulatsafa a ciki akwai tausasawa daga allah wajen cewa ku yi imani imanin nan idan kun yi shi shine zai zamanto mafi alkhairi a gare ku kamar wato ba ku san menene alkhairin ba amma ubangijinku wanda ya turo annabi da gaskiya shine ya fi cancanta ya gaya muku abin da yake shine alkhairi a gare ku to gashi ya gaya muku shine ku yi imani wa in takfuru idan ku kuka kafirta kuka butulce kuka ƙi yin imani fa inna lillahi ma fi samawati wal ard to abin da ke cikin sammai da kasafa na Allah ne wannan al-zahir ba shine jawabin ba amma yana ishara ga jawabin ne in kun kafirta to Allah mawadaci ne a gare ku wannan shine jawabin yana daga cikin wadatarsa cewa abin da ke cikin sammai da ƙasa din nasa ne wanda yake da abin da ke cikin sama da ƙasa yaushe wani dan tsito kamar yadda sakwatawa za su ce dan tsito. yaushe wani dan tsito zai mene da shi da babu sifir ne sifiri ne lam yakun shay'an mazkura fa da yake da ba abin ambato ne. to menene rashin imaninsa mai bai zai ma Allah bayan abin da ke cikin sammai da ƙasa din na Allah ne hmm? sammai da ƙasa din nan gabaki dai din na Allah ne ka san sammai duk na Allah ne to wannan ya isa jawabi kan ya sanya mutum zuciyarsa ta ji tsoro musamman bayan irin abubuwan da suka gabata na wato hujjoji da muhawara da kuma ban tsoro da gargadi da Allah ya yi a cikin ayoyin da suka gabata yayin da aka game shi da wannan sai ka ga wato mawuƙinsa a cikin zuciya mai da hankali wato wannan shi ne yake sanya alƙur'ani yayin da larabawa suka ji shi da aka kawo musu ba yadda suka yi dole tasirin sai ya tsanani a gare su dole suka tasirantu ka duba ka ga abu jahal da abu sufyan da sauran manya-manyan kafiran quraish in dare yayi sai su rinka sulalowa su zo inda su zo bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin karatunsa yayin da yake sallar dare suna jin alkur'ani suka yi aron gama da junansu ran nan suka ce mai fito da kai kai mai fito da kai a'a to kai mai fito da kai dukkaninsu sai suka ce suka gane dai ba abin da ya janyo su illa su zo su ji karatun alkur'ani saboda tasirinsa ba za su iya inkari ba sai suka ce to mai alkawari ba za mu sake zuwa ba suka yi alkawarin ba za su sake zuwa ba kashe gari sai suka sake zuwa shi yasa aljanu ma da suka ji shi kamar yadda sayyidina ali yake faɗa yace shine shine zancen da aljanu yayin da suka ji shi sai suka kasa cewa komai sai suka ce inna ina ƙur'anin ajaba mun ji alƙur'ani mai ban mamaki to irin waɗannan hanyoyi na zuciya kamar yadda wani bawan Allah yake cewa shi ne maganar da za ka ji ka karanta wani waje ya sanya ka farin ciki kamar za ka tashi don farin ciki ka ji kuma ka karanta wani waje kamar za ka fashe don kuka irin wannan tasirin haka yake kuma ba wai a kanka ya fara ba haka ya tasiri hatta ga wato masu kekasassar zuciya irin ta kafiran ƙuraishu sai da ya tasiri a kansu wa kana Allahu aliman hakima sannan Allah ya ce Allah wato masani ne kuma gwani mai hikima yana da cikin saninsa kan cewa ya saukar da alkur'anin nan da iliminsa sannan kuma yana daga cikin hikimarsa cewa ya sanya wato tarin cikakkiyar hikima a cikin alkur'ani akwai hikima mai ɗumbin yawa shine ma har hikima littafin Allah shine Allah ta'ala ma ya kira shi ƙur'ani wanda yake alhakim na'am ya amlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi wannan kuma intikali ne ya zuwa ga wa'azi ga ahalul kitabi daga cikin jinsin mutane ahalul kitabi a suna da buƙatar wa'azi na musamman kuma maƙasudin da ake nufi da ahalul kitabi a nan su ne nasara saboda wasiyar da aka yi musu domin su ne suka ce annabi isa ɗan allah ne allah ta'ala ya ce ya ahalul kitabi ya kuma zuwa littafi aka ambace su da wannan sifa ta kan cewa su malamai ne su an ba su littafi daga allah suna da nasaba ya zuwa ga allah su ne waɗanda suke da addini wanda yake samawi daga sama aka kira su da kyakkyawan sifarsu ba ce ya ku kafirai ba ya ku arna kamar waɗanda za ka ga suna ganin kan cewar yanzu in suna so su yi wa'azi su sifanta wato nasara da sifar arna da sauransu wannan bai dace ba yayin da ya zama to kan cewa kana suna a matsayinsu na alharbiyun kuna yaƙi da su kamar arnan jos wannan ka kira su arna ka kira su da wannan amma waɗanda yake ya zaman kan cewa ana kwaɗayin a janyo hankalinsu ba abokan faɗa ba ba abokan yaƙi ba ana zaman amana tare da su to waɗannan mu lura da uslubin alƙur'ani Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi la tablu fi dinikum kada ku wuce iyaka a cikin addininku alghulu shine wato ya zaman asalin alghulu daga galwatu saham ne idan aka yi harbi da kibiya ya zamanto inda fagen da ake tsammanin za ta kai hatta ƙetare shi to shine ake cewa ghalwatu saham daga nan ne aka samu algulu shine duk abin da yake an sanya masa iyaka idan ka ƙetare shi to kayi yi guluwi Allah ya ce kada ku yi guluwi ku wuce gona da iri ku wuce iyaka a cikin sha'anin addininku domin wannan shine dalilin batan nasara wuce iyaka wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi magana game da Allah face gaskiya saboda haƙƙin Allah girma gare shi kada ku faɗi magana dangane da sha'anin Allah magana a game da Allah face abin da yake kun san gaskiya ne wato kada soyayyarku ga addininku kada hamasarku da wato a san sanku ga ku wato ga ku burge ga kuma fahimtarku ta addini ta wuce iyakar da aka sanya muku har ku je ya zamanto kan cewar kuna sifanta Allah da abin da yake ba gaskiya ba innamal masihu isa bin maryam rasulullah shi dai almasihu almasihu mun mun ambata cewa ma'anarsa asalin ma'anarsa shine sarki yahudawa suna amfani da wannan kalma don su yi masa izgili saboda suna nuna masa kan cewar shi ba koman komai ba amma su ce masa sarki Allah kuma ya ambace ta sifa a gare shi domin ya karrama shi ma'ana wato wanda aka shafe shi da albarka ko kuma wanda yake albarka take tare da shafawas da da shafarsa duk abin da ya taba da hannunsa wannan abin albarkar da ke tare da shi za ta kai ya zuwa gare shi almasihu ma'anarsa shine annabi isa shi yasa ya kira shi da isa ibn maryam almasihu lakabinsa ne isa shine sunansa ibn maryam dan maryam saboda ba shi da uba don haka ake danganta shi zuwa ga maryam a ce dan maryam domin a kore cewar a kore masa a kore dangana shi ya zuwa ga allah tunda ba shi da uba ba za a ce ba za a ce a dan wane ba domin kada a cikin wannan akwai raddi ga yahudu da suke cewa yusufun najjar shine ubansa suke tuhumarsa da cewar wato ɗan shege ne na yusufun najjar to dan <coughs> ake dangana shi zuwa ga uwarsa dan a kore nasabar sai zuwa ga yusufun najjar kuma raddi ne ga nasara dan a kore abin da suke danganawa da shi na wato cewa shi dan Allah ne rasulullahi manzan Allah ne wato bai sifarsa ba ta ƙetare sifar manzanci ba kamar wanda yake akwai waɗansu manzanni na Allah ba shi ba wato bai kai ya zuwa ga sifar allanta ba wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ne alƙaha ila maryam da Allah ya jefa ta zuwa ga mahaifiyarsa maryam ma'ana kalmar Allah ne wato halittarsa da kalmar Allah ne ba wai sifar Allah ba ne na kalamullah kamar yadda nasara suka je wato suka bata kalmar Allah ce ma'ana ya halittarsa da kun ita ce kalmar Allah ɗin ai kai nuna wadda take da ƙudura Allah wadda ba ta al'asbab da aka saba ba Allah ta'ala ya ce inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun fayaku misalin isa a wajen Allah kamar annabi adam ya halicce shi daga turbaya sai ya ce masa kun ka kasance adam sai ya kasance adam to shi ma annabi isa haka ba da haɗuwar mani bane da kuma wato maniyin uba da na uwa aka halicce shi da kawai takdiri ne na Allah takdiri da ya faru da wato umarnin Allah da ya ce kun shi kuma Allah idan ya ce zai yi abu yana cewa abin ka kasance sai ya kasance ba dole sai da al'asbab wanda da ya sanya yake yi ba zai iya yin abu babu sababi shi yasa kuma Allah ya bar halittar annabi Adam ta zamanto shaida idan kun ce annabi Isa dan Allah ne ko kuma kun ce shi kalmar da ta halicce kalmar da Allah ya halicce shi da ita ita ta mai da shi Allah to ku faɗi ku faɗi irin wannan ma ga annabi Adam tunda shi ma haka Allah ya ce masa kun Adam sai ya zamanto Adam wa ruhun minhu kuma rai ne daga wajen Allah rai ne daga wajen Allah ma'anar rai daga wajen Allah wato rai wanda Allah ya umarta a hura shi ga nana Maryam ya zamanto shine shigar halittar annabi isa cikin cikinta shine hurin ran waɗansu suka ce ma'anar rai daga allah hurawa ne ta mala'ika jibril da umarnin allah shi yasa aka ce rai daga allah ai hurawa domin mala'ika jibril abin da yake nan sai ya zo ya hura a daidai wato yankin rigarta daidai saman rigarta inda ya rufe wato inda ya rufe mamanta sai ya hura a nan da wannan hurawar sai ta ciki da wannan hurawar ta mala'ika jibril to shine ruhun minhu hurawa daga allah ai da umarnin allah akwai wani a likita na harunan rashid ɗaya daga cikin halifofin musulmi na banul abbas ya ce to ku kuna cewa annabi isa ba ɗan allah ba ne kuma annabi isa ba allah ba ne gashi kuma alkur'ani a ciki yake gashi an ce ruhun minhu rai ne daga Allah saboda haka ran Allah ne shi ne ya zo ya zamanto ya shiga cikin maryam ruhun minhu to akwai wani daga cikin malaman hadisi a wajen ali ibn al-husayn al-waqidi yana wajen sai ya ce masa Allah ta'ala ya ce wasa lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu saboda haka su ma duk Allah ne kenan in dai minhu ita ce ta sa to ai ya ce duk abin da ke cikin sammai da sai Allah ya hore muku shugabaki ɗayansu daga gare shi saboda haka in dai wannan in Allah ya ce rai daga gare shi yana nufin wato daga ran Allah aka kuncino to haka zalika duk abin da ke cikin sama da kasa ma daga Allah aka kuncino shi kenan sai ya shiru dalilin musuluntarsa kenan abin da ake nufi rai daga Allah ai daga umarnin Allah domin ba mala'ika jibril ne gaba gadi ya zo ya ce zai hura mata rai ba allah ne ya turo shi mai bishara ne daga allah inni ifqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allah yubashshiruki allah ya ne miki bishara abin daga allah ne to wannan allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu alkalima da arro domin a cikin al'anajil su ne aka ambace su a ciki wanda ya sanya su suka yi tashbihi da wanda ya sanya su suka yi shirka suka mai da annabi isa Allah saboda an ce kalmar Allah ne a cikin injilar john yohana ya buɗe da cewa daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen Allah kuma kalmar nan Allah ce saboda haka sai suka ce wannan kalmar tunda an ce Allah ce ita ce ta zo ta to tsoka da nama saboda haka Allah shi ne ya zo ya to tsoka da nama ya to almasihu to shi ne waɗansu malamai suka ce to menene hikimar da Alƙur'ani aka ambaci wannan kalmar tunda an so ake a tabbatar da cewa annabi isa ba allah ba ne to kada ma a ambaci ma wannan kalmar da ta kawo wannan rikicin mana ga alul kitabi da rai ruhi shi ma ya kawo musu rikici tunda suna cewa tunda an ce ruhun min ruhi daga Allah wato daga cikin Allah yake daga zatin Allah yake to me hikimar a ambace su a cikin alkur'ani aida da kawai sai a ce annabi isa mutum ne kamar sauran mutane dan mutane shikenan duk a toshe wannan kofar shubuhar ce a'a tunda an ambata a cikin littafansu Allah ya ambata a cikin alkur'ani domin ya nuna kan cewa an batan wannan a cikin littattafansu ba dalili ba ne su shirka shi yasa aka fara da cewa manzo ne kuma kasancewa shi kalma ne daga Allah wannan ba yana nufin kan cewa shi sifar Allah ba ne ko shi Allah ne yana nufin umarni ne daga Allah ya zamanto Isa kamar yadda Allah ya yi umarni ga annabi Adam ya zamanto Adam kuma idan ma wannan ya kawo musu rikici ai bisa ɗabi'a kana ɗaukan maganar mutum da abin da ka sani ta wato ɗabi'arsa da abin da ka sani ta al'adarsa kowane mutum ka ɗauki maganarsa a abin da ka sani ta al'adarsa idan ba yanzu mutanen Misira, idan ka je ka ce ina son a kawo min dabba in ka je ka kawo masa duk abin hawa ka je ka kawo masa doki ko kawo masa raƙumi ko kawo masa saniya ita ce a ni ba wannan nake nufi ba in ce dabba abin da yake nufi ka abin da yake nufi jaki ita ce dabba a wajensa to kaga dole ka gane uslubin maganar maganar ba musire ga abin da yake nufi to yanzu Allah ya yi maganar tauhidi a ko'ina a ko'ina a cikin a cikin cike take da tauhidi attaura fa ita ce take cewa idan mushriki ya zo ya wuce ta gari wannan garin babu albarka a cikinsa saboda tsabar kiyayyar shirka duk suna karanta wannan attaura ɗin sannan kuma saboda kalma ɗaya da suka gani su gabaki ɗaya su ɗauke ta su rusa tauhidi da ita ai inda hankali kamata ya yi su fahimci kalman nan da ma'anar da za ta dace da tauhidi wannan shine raddul mutashabih ilal muhkam abin da yake ya yi rikici a gare ka kamar yadda shi ya zuwa ga abin da yake tabbatacce wannan duk mai hankali haka ya kamata ya rinka yi wajen uslubin magana ko a cikin hirarka ne tsakaninka da matarka idan ka faɗi magana mai kamata in ta faɗi magana kamata yi ka fassara ta da abin da ka sani na abin da take nufi na abin da ka sani na ɗabi'ata na halinta amma an kana san rigima sai shaidan ya ya ingiza ka ce oh abin da ma zaki ce kenan sai ga an soma rigima saboda me saboda da gangan kake fitar da magana ta daga abin da take nufi ka san ba haka take nufi ba ta za a yi Allah da yake ta maganar tauhidi kuma ya zo ya zo ya tabbatar da abin da yake zai rusa tauhidi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai yi bai ki ambaton waɗannan kalmomi ba amma ya ambace su don ya nuna kan cewa babu hujja ga nasara a cikin wato rukon a cikin maganar su ta cewa annabi isa Allah ne ko dan Allah ne dan an ce dan Allah ya ce kalima ne daga Allah ko kuma dan ya ce rai ne daga gare shi sannan sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzannin Allah fa'idar atsafi da kawo maganar imani da manzannin Allah don kada ku ji ana kawar da sifar allanta ga annabi isa har kuma ya kai ya zuwa ga ku kawar da hatta sifar manzancin ma daga gare shi ya ce ku yi imani da Allah da manzannin Allah wanda daga cikinsu hadda annabi isa kada mubalaga wajen tauhidi ya sa kuma ku yi inkarin risala wala ta ƙulu thalatha kada ku ce uku nan yana daga cikin hikimar Alƙur'ani, Allah ce kada ku ce uku wato kada ku ce trinity saboda a cikin trinity dinnan hanyoyinsu daban-daban ne na kirista akwai wanda suka ce akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ɗare mai tsarki akwai wanda suka ce Allah uba da Allah ɗa da Allah kuma wato al’adara wato na na maryam akwai wanda suka ce abinda ake nufi waɗannan bawai mutane bawai ashhas bane bawai waɗansu abubuwa bane daban a'a aqanim ne wato sifofi ne amma kuma kowannensu a matsayin kansa a gundarin kansa Allah ne tsakaninsu dai akwai saɓani tsakanin catholic tsakanin orthodox tsakanin nestorians tsakanin jacobites ga sunan dai firak ne masu yawa akan wannan kalmar kamar allin da Allah ta'ala yake cewa <laughs> uh, uh, fahtalafa alladhina uh, na'am fahtalafa al-ahzamu min bainihim saba to Allah maɗaukacin sarki bai faɗi maganar ta ɗaya daga ciki ba dukkaninsu ala ikhtilafi ajnasihim wa tare da saɓaninsu a cikin jinsinsu da cikin ƙungiyoyinsu yayin da suka ce thalatha da suka ce trinity sun zama to sun yi ridda Allah ya ce wala kulu thalatha kada ku faɗi trinity da kowace ma'ana ce ko trinity ɗin catholic ko trinity ɗin orthodox ko na jacobites ko na mawane ne la kulu kada ku faɗi wannan intahu ku hannu daga wannan khairan lakum yakun al-intiha'u khairan lakum hanuwar taku shine alkhairi a gare ku ko kuma ku hannu ku zo ya zuwa ga abin da yake shine alkhairi a gare ku shine imani da Allah da manzanninsa innamallahu ilahun wahid shi dai Allah abin bautawa ne guda ɗaya shi shi kaɗai kawai abin da wannan Inna lil hasr wato Allah bai zamanto ba face abin bauta guda ɗaya ba shi da wato mai tarayya tare da shi subhanahu sarki ya tabbata a gare shi an yakuna lahu walad da ɗa ya kasance a gare shi <coughs> Ah, lahu ma fi samawati wa ma fil abin abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa duk nasa ne shi shi kadai wa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto alwakil wato makiyayi mai kiwo mai kula da dukkan wani abu na abinda ke cikin sama da ƙasa a cikin wannan ayar akwai gargaɗi gare mu mu musulmi da mu ma kada mu guluwi kada mu wuce iyaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wajen tsare iyakar tauhidi yake cewa la taquruni كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله yace kada ku wuce gona da iri wajen yin yabo a gare ni kamar yadda nasara suka yi tare da annabi isa ni dai ba kowa ba ne face bawan allah kuma manzan allah da haka ku ce bawan allah manzan allah ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a sifanta shi da shi irin a ce masa shi bawan allah ne ko a ce masa manzan Allah yayin da mala'ika ya zo ya ce Allah ya baka zaɓi ka zamanto wato annabi sarki ko kuma ka zamanto annabi bawa sai mala'ika jibril ya yi ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tawali'u ka kaskantar da ka yi ce na zaɓi na zamanto annabi bawa sai Allah ya fifita shi akan dukkan halitta baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam don haka a kula wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin zuwan wannan hadisin ranar idi ne waɗansu 'yan yara 'yan mata 'yan ƙanana suna waƙar murna ranar idi suna cewa fina rasulullahi ya alamu ma fi a cikin abin da suke faɗa suna cewa a cikinmu akwai manzan Allah abin da zai faru gobe ya sani sai ce amma haza fada'uhu wannan wannan ku bar faɗa kiyaye tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma yanzu in ka yi magana a kiyaye tauhidi sai a ce wai kana kin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka hadha buhtanun azim wannan buhtan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya kiyaye iyakar tauhidi shine farkon wanda ya ce kada a yi masa yaban da za a fitar da shi daga haddin kasancewarsa bawan Allah manzon Allah kada a bashi sifar annabci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin magana waɗannan 'yan mata saboda sun ce ya san abin da zai faru gobe wa ya san abin da zai faru gobe inna inda ho ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham wa ma <coughs> tadri nafsun ma za taksibu gada haka Allah ya ce kaga Allah ne kadai ya san wannan kenan saboda haka yayin da aka danganta masa wannan sifa ta Allah sai ce wannan ku bari yace kada a faɗa wani ya zo ya ce masha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma kaso Allah ya so kai ma kaso yace ataj'aluni lillahi nidda kana sanya ni na zamanto kini ga Allah kul ma sha Allahu wahda ce ne Allah ya so shi shi kadai saboda haka wannan shine tsare tauhidi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shine alqur'ani yake umartar ahlul kitabi da shi a cikin wannan akwai darasi a gare mu mu ma musulmi يستنكف عن عبادته ويستخبر فسيحشوهم إليه جميعا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفي وعم الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا Allah ta'ala ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun almasihu annabi isa ba zai yi kyama baya kyama ya zamanto bawa na Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka zalika mala'iku makusanta makusanta ga Allah suma ma ba sa kyamar su zamanto bayin Allah wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir wanda duk yayi kyamar yin bauta ga Allah wanda ya di wanda di yayi kyamar yayi bauta ga Allah wa yastakbir kuma yayi girman kai kan kin yin wajen yin kin wajen kin yin bauta ga Allah fa sayashuruhum ilaihi jami'a to ai da sannu Allah zai tattara su ya zuwa gare shi ga baki ɗayan su fa amma alladhina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su wa yaziduhum min fadli ya kuma ƙara musu daga cikin falalarsa wa amman ladina stankafu waɗannan ko waɗanda suka yi kyama wajen bauta wastakbaru suka yi girman kai fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai yi musu azaba azaba mai raɗaɗi wala duna lahun min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani mai taimako wani majibinci a gare su ba wanda zai tsirtar da su daga azaba wanda zai hana yi musu azaba ba za su samu kuma wani mai taimako ba daga Allah wanda zai hana Allah ya musu azaba wato Allah ta'ala ya ce almasihu dan maryam bawan Allah ne baya kyamar bauta ga Allah lan dinnan wato li nafi dan ta tabbatar da korewar wannan wato ba zai taba yiwuwa ba annabi Isa yayi kyamar ya zamanto bautar ya zamanto mai bauta ga Allah ne wannan shine alfaharin dukkan annabawa babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a kira shi da shi irin a sifanta shi da wannan sifa ta cewa bawan Allah ne Allah madaukakin sarki yayin da ya tashi ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi wanda ya fi kowanne sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi laila sarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafi dare da bawansa a cikin dare a sifanta a sifanta mutum da bautar Allah ai shine girmama shi domin shine tabbatar masa da hakikansa to Allah yake yin shaida ga annabi Isa ba zai taba kyamar haka ba ba zai taɓa kyamar bautar Allah ba haka zalika mala'iku makusanta an ambaci mala'iku domin duk da yake magana akan nasara ne ai raddi ga mushrikai domin mushrikai su ma suna cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne suna bauta ma mala'iku suna cewa lata da manata da uzza sunayen mala'iku ne 'ya'yan Allah to Allah ya ce su kansu mala'iku ba za su yi kyamar su zamanto bayan Allah ba wato dukkaninsu sun sallama ma Allah sun rakofa ma Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa zai zo ma Allah yana matsayin yana a matsayin bawa Allah ya ce duk wanda kuma yayi kyama yayi bautar Allah ko yayi girman kai ga barin bautar Allah to ai ya zuwa ga Allah za su koma sannan sakamako zai tabbata wanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya cika musu sakamakonsu a cikin wannan akwai wato wa'azi ga cewa mutum bai kamata ya kyamar saban eh, bautar Allah ba kada kuma kada ya girman kai ga Allah girman kai shine a nuna maka gaskiya da Allah ya faɗa ka kau da kai alkibru batrul haqq girman kai shine take gaskiya wa ghamtun nas da wulakanta mutane wannan idan mutum ya tsira daga wannan ya tsira daga azabar Allah ya zamanto baya kyamar bautar Allah menene yafi irin ya zamanto kan cewar ka zamanto ka jawo ga umarnin Allah ka zamanto kan cewar yabanka ga Allah ne ka yi tumasanci gaban Allah wa za ka yi tumasanci a gabansa irin Allah wanda duk abin da kake so shi zai maka wa ma bikum min ni'matin fa min Allah saboda haka duk wanda yake da fitra wanda yake a cikin asalin fitrarsa ba zai kyamaci bautar Allah ba ba zai girman kai ga barin bautar Allah ba to lokaci ya kure mun yi niyyar karasa surar amma lokaci ya cin mana saboda ka za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu karasa surar insha Allah a ranar farko ga bayanin sa wato taimako da aka samu ranar farko an samu a 92

jama'a muna buƙatar hakika muna buƙatar taimako musamman cikin waɗannan kwanaki da ake itikafi muna buƙatar yawan amfani da injin amfanin da ake da injin ya sanya shi ya gajiya yana buƙatar a ɗan samu abin da zai ɗan sanya masa hutu saboda kasancewar mutane suna cikin masallaci muna yawan amfani da shi sama da sa'o'in da da ake amfani da shi Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana samun biyan buƙata wajen wannan bukatar tamu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk